Canjin yanayi da sauye-sauye a fannin muhalli suna daga cikin dalilan rikici da ya shafi Sahel, a cewar ambasada Jean-Marc Chatier, wakilin Faransa na musamman a Sahel da ya halarci taro bisa canjin yanayi a nan Yamai. A kuma c'est absolument babban taro ne mai turbar mahimmanci domin koya duma ne bisa wani al'amari mai fa'ida ga makomar al'ummar yankin Sahel wanda shine batun canjin yanayi, zazafar yanayi da zazafar muhalli da canje-canjen muhalli da ake samu. Ga dama aunin zahin yankin Sahel tun wajajen shekara ta 1960 yana karuwa da ajin digiri ɗaya a kimanci a kowace shekara. Zazafar yanayi zai ci gaba da wanzuwa, zubin zubar COD zai ci gaba. Kenan an san aunin zahin Sahel zai karu. Kenan wajibi ne a kula take yanki a shirya ga tunkarar lamarin hawa-hawan zahin don a samu albarkatun noma masu nagarta. A tantance wuraren da ke akwai ruwa da kyau don rigakafin fitinonin da za su iya afkuwa tsakanin al'ummomin makiyaya da manoma. Kenan akwai muhimmanci da shiryawa ga abun da zai iya zuwa a gaba. Cikin shirin kuma a samu hanyoyin samun tallafi ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu hannu da shuni domin ya waje ba mu tallafa wa yankin Sahel samun daidaito. Domin ko yankin Sahel da mazamnansa ba su da alaƙa ko ɗaya da abkuwar lamarin. Su ne ma ke shan dattin kenan ya kamata mu girka hulɗa da masu fuskantar wannan matsala. Mai girma ambasada masu lura da al'amuran yau da kullum da dama na ganin ƙalubalen muhalli su ne ummul isa haka. Ko kai ma kana da wannan ra'ayin Hakika ina bi ma wannan ra'ayi. Akwai shafi iri-iri ga hanyoyin da ake ɗauka a yankin Sahel. Akwai batun shafi na addinai da wasu tsageru ke amfani da shi. Akwai batun arziki da zamantakewa. Don akwai talauci ga al'ummomin. Ba sa da hanyar samun kuɗi. Ba sa samun ilmantarwa. Ba sa samun kiwon lafiya. Akwai babban gurbin rashin adalci. Kuma ga wanga aibu na canjin yanayi da ake gani cikin buƙatar kulawa ta tsakanin al'ummomi makiyaya da manoma. filaye ne masu faɗi da al'ummomin yawa shafa kowane amfana da shi. Inda wani bi sukan samu matsalar akai kamar wuraren ban ruwa amma a cikin wa'annan dalilai canjin yanayi ga muhalli zazafar yanayi suna kasancewa matsala mai tsanani ga makiyaya suna fuskantar barazanar manoma misali a ƙasar mali tsakanin al'ummomin hulani da al'ummomin dogon kullum suna fuskantar gingimu bisa lamarin hilaye kuma suna fuskantar juyin hali na tsagerun 'yan ta'adda wanda a kansu ya waje ba mu ja musu birki. Ils sont aussi instrumentalisés par les groupes terroristes et sur lesquels nous devons agir sur le fond des choses.